a to ayin haka ne laifin ku ne wa hada ya dulla ala annakum la tutabi'una hadhihi wannan ne na wanne da aka samu amma kowanne ina wannan sarbi ne wannan cewa da buɗe mai sarbi ne na ne wannan a to sanawi ba eh na sanawi ba a to kuma ya wannan magallin na gaskiya dai akwai wajibi ne a dinga bibiyar darussa in aka ji aka karatu aka ajiye akwai matsala ina so a samu ta kuni nan ne ko ba nan ba ne malam nan ne a tashi kawai shi to shi ke nan asmaul khamsa an gane malam imam hawa na kana jin abin gani nake uwa ba eh? gani nake uwa ba a zo nan gurin eh? kaga abu ibrahim ya ƙi zuwa bai zo ba sai dai an yi karatu ba na ba wanda zai karfafe shi ne ko kuma kawai ne karfafa shi kenan a koma ba ke zama filin guda biyu waɗannan jawazi jawazin ba a wala mun <laughs> an fai karatu da sassafa kuwa wanda ya a to an yi karatu wancan wata wata da safe ba an yi karatu da wata wancan yi mana Ah, sannan kuma an yi karatu da safe hmm. wancan watan ba aina kafin dai a tafi hutu an yi karatu da safe al-asma'ul khamsa sunaye guda biyar wa i'rabu hada kuma li i'rabin su an gane me yace na'am yace al-amthila al-amthila misali jaa abu sa'id aje abi abun cika a tabbatar in an tabbatar akwai inda aka tsallake ba ai ba mu dawo ai darasin daga baya amma dai lalle akwai wajibi a kan ku dinga bibiyar da musulmi نعم جاء awwalan جاء abu سعيد بابا سعيد ya zo na'am ثانيا أبوك طبيب بابا لكتا نيكو رأيلي نعم كان أبوك رجلا هازما بابا يا كسن شي متن من همة لعل القادم أبو محمد إنا ضمانا بابا محمد يا كباتو نعم wadda ana ba sa'id mun yi ban kwana da abu sa'id yujillu nasu mutane na girmama babanka la'alla abaka tabibul mahiru ba maki babanka likita ne kwararre to ka kulle layi kan mana wallahi ai shine fa saboda za su iya kira to me yasa ba za ka kulle layin ba da iya kulle ka shiga ba shi kulle ba ka san da za ka shiga kulle an gane sai ce mu uh, yujillu nasu abaka mutane na girmama babanka Allah a baka ɗabibun mahirun ina tsammanin babanka likita ne ƙwararre inna aba muhammadin rajulun sharifun lallai baban muhammad mutum ne mai karamci radina an abi sa'id mun yadda daga baban sa'idu ya fiƙun nasu bi abika mutane sun amincewa babanka rabiyan nasu an abika mutane sun yadda da babanka ya nasu li abi muhammad mutane suna godiya ga baban muhammad alƙa'ida a karanta albasu in kuwa kyale sai dai in gudu za a yi ina malam ya ba magana ba ce ta gudu magana ce ta ana gane karatu ko ba a gane an gane albasu bincike kalimatu abin kalman abu في جميع الأمثلة المتقدمة أتكن دم مثالا لسك قبات اسم سنين وهي إتا مضاف شيء أن جنجناتا في كل مثال أتكن كون مثال إلى كلمة أخرى zuwa ga wata kalma ta daban gairar ya illati da dullu alil mutakallim amma banda ya'un din da take nuni akan mai magana ana ganewa da an jingina zuwa ga ya'ul mutakallim ta kuma wani sabon zance ake wa idza ha idan ka lura da ita fi jami'i taraqib al-qism al-awwal a cikin dukkan jerantuwar kalmomin a kismin farko wajatta za ka same ta marfu'a an masa ruku'a ko kuwa ja'a abun ko abuka kana abuka da al-qadimu abu ina ga ran gani la'anna ha fi tarkibil awwal fa'ilun domin a tarkibi na farko fa'ili ne shine ja'a abuko wa fi misali tsani mubtada'un shine ne abuka tabibun wa fi misali thalith a misali na uku ismun suna ne shine kana abuka وفي مثال الرابع مثال نهد خبر لعل شين لعل القادم أبو محمد وإذا تأملتها إذا كالورة إذا في القسم الثاني أمثال نبي أكشي نبي وجدت عذاك ساميتا منصوبة أمة نصبة في جميع تراكيبه أتكن دكا هواتا لأنها صبر إتا أنا نقول أن الكلمة أب مفعول به مفعول به في في التركيبين الأولين مفعول به التركيب مدابي an gane shi ne mai wadda ana aba sa'id idillun nasu abaka wasu mu la'alla sannan suna ne na la'alla wa inna da kuma inna fit tarkibain al akhirin a tarkibi guda biyu kenan abaka inna abaka wai wa idza ha idan ka lura da ita wannan kalma ta abun din fil ism salis a ismi na uku وجدتها ذاك ساميت مجرورة أما تجرى an جميع التراكيب أتكن دكا جيرنتون أو هات لأنها مسبوقة سبود أنقباتيت بحرف min hurufin jarri da harafi daga cikin hurufin min fi kulli misalin a cikin dinka kowane misali to fama idan alamatun rafi in haka ne to menene alama na rufa wannan menene alama nasba ga wannan kalma ta abun dinnan والجر فيها منين علامة نكسرة أتكنتا إذا تأملنا الكلمة إذا مكلمة كلمة أب أبنكو في أمثلة الاسم الأول مثال اسم نفركو حيث تيد هي مرفوعة تضمنت تنا درفعة وجدنا الواو دام سامو واو تلازمها تالزم في جميع التراقيم ذاك سي أكتيمي أبو أبوك an fahimta ai sai ce me wa idza ha idan muka lura da tafsir amsalati ism tsani misalin ismi na biyu haitu hiya ba za mu same ta an mata nasba shine aba qaidi wajen nan alif ba mu samu mai alifan ha ya lazimce ta aidan haka fi jami'i taraqi wa idza ta'ammalna idan muka lura da ta ta'ammalna ha muka lura da tafi amsalatil ism thalith a misalin ismi na uku حيث تيد تضمنتو هي مجرورة إتمي كسراتي وددنا الياء دا مسامياء تلازم حتى لزنتيت أيضا كما نعم. نعم. في جميع التراكيب أتكن دكا جيرا تون أو هوا كالمؤمن وإذا وإذا تؤنكو هكني لابد أن تكون الواو دولة إذا من تواوي هي علامة رفعها إتتي علامة رفعها نعم. wal alifu ita alifun hiya alamatu nazziha ita ce alama ta me wal ya'u hiya alamatu jarriha ya'u ita ce alama ta kenan asma'ul khamsa wawun ita ce alama ta rufa ya'u ita ce alama ta jarra ita ce alama ta nasba wa asma' wannan kenan akwai sunaye guda hudu uku na daban hukumuha hukuncin wa'annan sunan hukumu hadhihi kalma hukuncin wa'annan kalmomin fi i'rabiha wajen i'rabin su ana yi ne bil wawi da wawu wal alif da alifun kenan bil wawi halatul rafi kenan ko wal mi wal alif halatul nasbi wal ya'u shine raf'an wa nasban wa jarra wa hiya aku an gane ja'a akuka wani an gane wa hamu wafu wazu kaga bai kawo su ba a misalai a hmm. to sai ka rike su an gane hmm. bi sharɗi da sharaɗin an ya kuna ya kasance kullum kullum minhuma kowanne daga cikin su mudafan an jingina shi ne ila ghairi ya il mutakallim zuwa ga yawon nan da ba ta magana ba da ka ce ja'a abi to ba shi magana ta lalace hmm. saboda wannan abi din ya unce ta ta mutakallim ra'aitu abi na ga babana yanzu magana ta yi ta lalace saboda wannan ya'ur din ta kace ta mai magana da sharadi da kalman abun din da kalman akun da hamun da fu da zu kar a jingina su zuwa ga ya'un ta mai magana idan ka ce ja'a akhi ba akun yana ciki ba to akhi tunda ka sa ya'ul mutakallim to magana ta lalace ba ita bane wannan bai daga cikin asma'ul sita ne asma'ul me asma'ul khamsa ana gane sai ya ce me fataqulu sai ka ce hada akuka wa ra'aitu akaka wa rabitu an akika wa hakaza amma da zaka ce hada aki ba asma'ul sita bane ra'aitu asma'ul khamsa wannan ma ana cewa asma'ul sita ana cewa asma'ul khamsa an gane ra'aitu ne aki idan ka ce ra'aitu akika sawa'ul mutakallim to bai daga cikin asma'ul khamsa an gane wa raditu an aki bai daga cikin asma'ul mai shine shar'i kar ai idafa zuwa ga ya'ul mutakallim wa haka za wa tusamma hadhihi ana kiran waɗannan bil asma'ul khamsa ana ce musu me to gashi nan alqaida al asma'ul khamsa hiya ga sunan abun wa akun wa hamun wa fu wa zu الأسماء الخمسة ترفع bilwawi da بالواو kun san dama فائلي da mubtada ba don masu ke samu ba da su al-asma'ul ana musu rufa ne da wawu yasa ku koma cin li'irabin nahau na ɗaya da muka yi a wajen ina ne cikin in a akwai yadda ya kawo maka ce wannan asma'ul khamsa ne an gane watun sabu ana yi musu nasaba bil alif yasa aka ce ana a ba sa'idi ya dillun nasu a baka wato ana musu jarra biliya'i radina an abi sa'idi an gane wa yushtaradu an shar'anta fi i'rabiha a cikin li'irabin ta hadal i'rab wannan li'irabin an takuna mudafatan kada ya kasance an yi idafata li ghairi ya'il mutakallim an gane shi ne an takuna ta kasance mudafatan an idafata li ghairi ya al mutakallim da ya'ul din da ba ta magana ba idan aka yi jingina zuwa ga ya'ul din da take ta magana ce ba asma'ul khamsa ba an gane kan karatun yanzu to bari yanzu mai irabi za mu ce fi'lun madi mabniun ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab abu mu ce fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi al-wa niyabatan an al عن الضم لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف سعيد سيمتي مضاف إليه da haka dimin da'iman sunan da zai biyo bayan asma'ul khamsa zai zama to mudafun ilayhi an gane da haka abuka tabibun ne mahiru abu mu ce mubtada marfu wa alamatu rafihi ad-damma ko wa wa الضمة لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف نعم. والكاف مضاف إليه طبيب شين خبر مبتلى مرفوع وهو منقول ماهر شين النعم أن نعم. نعم. كان أبو كان أبوك رجل محاذر kana ba fi'ilun madin na kusan mabni na alal fati la mahalla lahu min idan muka samu kana me muke nema ismu kana sai mu ce abu ismu kana marfu wa alamatu rafihi sai mu ce alwawi niyabatan an me an dammi li annahu min al-asma'i al-khamsa wa huwa mun samu sunan kana me muke nema kabaru kana eh? sai mu ce rajulan shine kabaru kana mansubu wa alamatu nasbihi al-fataha al-zahiratu alami sai mu ce wa huwa mal'ud hajimin shine me na'at la'alla qadima ina tsammanin mai gabatarwar abu sa'idin baban sa'idin la'alla za mu ce harfu nasbin wa taraddi harafi ne na nasaba da kuma tsammani ko mabniyin alal fati la mahalla lahu min al-qadima shine me اسم لألا منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة آخره in ka ga dama akwai abin da yi ƙara ka ce li'anna husmun mufrad saboda suna ne kwa hada yanzu idan aka samu la'alla da sunanta me ake nema ne kabarin fataha yake samun ko donma ana ganewa saboda yana daga cikin akawatu inna an gane da haka sai mu ce abu sai mu ce khabaru la'alla marfu wa alamatu rafihi alwa niyabatin an ad-dammi li'annahu min al-asma'i khamsa wa huwa mai mudafu muhammad shine mudaf ilayhi yanzu mun gama da wannan sai wadda ana a ba sa'idin mun yi ban kwana da baban sa'idin wadda za mu ce fi'ilun mada mabniyin ala sukuni littisali ibi na addalatu ala alfa'il wa na addalatu ala alfa'il damirun barizun mustatir a'a damirun barizun a'a damirun بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل هذا مين ne wanda yake a fili ai yana mun samu fi'ili da fa'ili me muke nema yanzu a ba sai mu ce shine maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al alif niyabatan an ne عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف نعم والكاف شيني أو صعيد شيني مضاف إليه إلى بات أنغاني نعم يجل الناس متانينا جرم ما أباك بابنك نعم يجل ضامة فعل ba mamaki watakila nan gama ma ku dinga jin ƙare-ƙare na liƙirabin liƙirabin da ka sani a baya sai ka ji na ɗauko saɓani an gane ya jillo za mu ce fi'ilun مضارع مرفوع ها نعم. فعل مضارع مرفوع an نعم لتجرده من النواصب من النواصب والجوارب وعلامة ربه الضمة الظاهرة على على آخره نعم أكو ون ون كنسان وكائن فعل مضارع مرفوع هو مرفوع لتجرده من النواسب والجوازم نعم. ولتجرده من أدوات النسب والجوازم ولخلوه من نون التوكيد ونون النسوة نعم. wani kuluwi saboda ya kubuta daga nunin tauki da nunin nutsuwa amma kaka je makaranta a saka tabbisi ka dinga wada da don wani aiki wani malamin zai soke ce da aikin banna kake baka yi komai ba an gane ba ka walar da shi ba wani kuluwi min nuna tauki tauhidi wani Nuswa. nutsuwa an gane min nuniya min yi. ai idafa ne idafa ne don ina ganin an karanta mun karanta akwai idafa lafziya akwai idafa ma'anawiya shi ta idafa wato lafziya ba ta fa'idantar da komai illar tafi idafa ma'anawiya ita ce take fa'idantar da ta'arifi an gane a koma ku bibi darussan da aka duk ga baki daya ba in ba a yi ba a dawo darussan da ba a yi ba a yi ana gane da haka yujillun nasu باقي يعني من قال إعراب يجله نعم الناس الناس مين غدا ينسى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد نعم نعم رسولاني وهذا نعم نعم كا كا أبا شيني مقول به منصوب وعلامة نفسه الألف نيابة عن الألف عن القدس لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف إن كدامك والكاف ضمير النيل المخاطب مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه أنا غانا لعل أباك طبيب ماهر إن تمانا بابنك لكي تنيك ولاني لعل حرف نصبي حرف نصبي والترجي مبنين على الفتح لا محل له من أبا إيه اسم لعل اسم لعل ما يكي ساو سيما اسم لعل منصوب وعلامة نسبه الألف نيابة عن الفتح لأنه من الأسماء الخمسة هو مضاف والكاف سيما مضاف إليه طبيب شيني خبر لعل وهو منقول ماهر شيني نعم نعم إن أبا محمد رجل شريف إن حرف من حرف نسب وتوكيد أن قال كائي أراقتي وتعليل حرف نسب وتوكيد وتعليل ومشبه بالفعل ترفع الاسم وتنصب الخبر نعم. مبني على الفتح لا محل لها من الإعراب إذا أقسم إن sunanta ne ke samu nasaba sai mu ce a ba ismu inna mansubun wa alamatu nasbihi al-alif نيابة عن الميم لأنه من الأسماء من الأسماء الخمسة هو مضاف محمد شيني مضاف إليه yanzu mun samu inna da sunanta ko me muke neman rajulun sai mu ce shine kabar inna marfu wa alamatu rabbihi ad-dammatu az-zakatu ala akhirih li'annahu ismun mufrad shari wa huwa mal'ut sharifun shine me na'atun marfu an gama da wannan sai radina an abi sa'id mun yata da baban sa'id radina fi'lun madi mabniyun ala al-mithl على السكون لاتصاله بناء الدالة على الفاعل وناء الدالة على الفاعل ضمير بارز متصل يا ساد بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل wanda suke biye da mu a karatun baya an na bambanta cewa akwai na wacce take nuni akan aiki da kuma na wacce take zuwa fi mahallin nasu mafulun ana gane an za mu ce harfu jarrin mabni ala sukuni la mahalla lahu min al-i'rab abi ismu majrurun bi an idan suna harfu jarrin yazo abin da ya biyo bayan shi me yake samu ba kasara ba eh to sai mu ce abi ismu majrurun bi bi an wa alamatu jarrihi al-ya niyabatan an al أن الكسر لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف صعيد شنو مضاف إليه يثق الناس متانين أمن شيوا بأبيك دبابانك يثق فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والكواز an gani wani kunuwi yi min nuna ya da wani mai nusuwa wa alama ta rabbi a zammatu a fa'ira ta alami an nasu shi ne fa'ilun marfu'un wa alama ta rabbi a zammatu a fa'ira ta alami ne ne an na hu jam'u da kasiri ai ba jam'u da kasiri ne bi harfu jarrin ko mabnin alal kasri abi isma majrurun bi ba ببي وعلامة جره الياء نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء الخمسة وهو مضاف والكاف شين يمين رضي الناس متى سن يدع عن مين daga babanka رضي za mu ما مبنين على المفتح مبنين على الفتح أنقاني an نعم. eh shi ma nan akwai wani lirabi amma dai bari mu bar shaka kuluwi a kai A'a alimama ko dai wani kuluwi din ya maka rafi ne eh? sun dauke wuta sun dauke ba kowanne ne ya kubuta ba wani kuluwi ne an gane da haka in ka ga dama za ka iya cewa fi'ilun madin a irin wannan a darasi na farko da aka fara a na biyu shine in ba ku manta ba shine a rarrabuwan fi'ili zuwa ga mai lafiya da mara lafiya taqsimul fi'li ila sahihi al-akhir wa to irin su rabiya da suka shiya irin suna siya. in ka ga dama aka iya cewa fi'ilun fi'ilun madin mabniyun alal fathi la mahalla da min al ko wuce idan ka ga dama kuma za ka cewa fi'ilun madin mabniyun alal fathati an gane an gane mabniyun alal fathati الظاهرة ala آخره an gane saboda waliya'u ya kifu zuhurin fata hata alaiha eh, yana yin sauki a can ba mun karanta adawatun nisbi da adawatun jizmi ba ai mun ce da wawun da ya'un a halatun nisbi da halatun mai a halatun nisbi akan dawo da yawon din da wawon a yi fata an gane an gani to da haka shi yasa ake cewa radiyar da nasiya amma dai a bar shi haka nan gaba an riƙe wancan ne insha Allah eh sai ce shi ne fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu abakiratu alami akhirih li'annahu الناس لأنه جمع جمع تأثير أن حرف من حرف جر Sai سمي أن حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب أبي اسم مجرور بأن وعلامة جره الكسرة هو الياء نيابة عن الكسر لأنه من الأسماء الخمسة هو مضاف والكاف مضاف يشكر الناس متانين غوديا لأبي سعيد كبابا سعيد يشكر فعل مضارع مرفوع هو لتجرده من النواصب والجوازب وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره ومتن يتي يد مكينا فرقه فعل مضارع مرفوع أه؟ لتجرده من النواصب والجوازم ولخلوه من نون التوحيد ونون النسوة وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره الناس فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تفسير اللام حرف جر ومبني على الفتح أبي اسم مجرور بمن بلام وعلامة جره نيابة عن لأنه من الأسماء الخمسة وهو من مضاف محمد شين من wannan yadda aka yi kalman abun dinnan da kalman akul da kalman da za ku ɗauke kalman abun duka ku sa wa'annan kalmomin a nan gurin haka za ku yi irabin su an gane inda za ka ce ja a aku sa'idu aku akuka ko akuka tabibun mahiru kana akuka rajulan mahiran la'alla al-qadima aku muhammad haka za ka yi irhamu ina fata an gane an gane a halatul raf'i ga yadda za a mu'amalace su a halatul nazi haka za a yi an gama da wannan to a kokari a fahimci asma'ul kamsa inda aka gan su sai alamatu ta'anisi alama na mace fil af'ali a cikin ayyuka la'ibat fatima ta fatima ta yi wasa labisat zainabu amin astaghfir zainab ta sanya tufafi da abat da abat hurratu wajen ta yi wasa da aula da hayanta akalat fa'arar da zubdan bera ta fi cikui an sun ciku yayi arba'at shatun akuya ta shayar da mai hamlan nono sa'atu ko sa'adat ta taimaka fatatun budurwa ta taimaka ma ummaha mahaifiyarta تل ابو فاطمه تو فاطمه نواسا تل بس زينب تو بزين ان سن يتفاجي تو دائب حره اولادها ما جت نواسا ان تاكل بقره زبدا ونغا اكلت تاكل ترد اشاة حملا ارد اترد تساعد فتاة امها ساعدت تساعد الباهت انظر فكلا الى الامثلة السابقة هو بمثالا لسك جباتا تجد ذاك سامو انها وان لم مثالا jumalu jumloli ne fi'iliyatun na aiki ta tarakab wanda suka hawan min fi'ilin wa fa'ilin daga aiki sai mai aiki ko sun mandur sannan ka kalla ilal fa'ili zuwa ga mai aikin fatimatu zainabu fi kulli jumlatin a cikin kowace jumla wa huwa mai fatimatu zainabu darradu tara zaka ga ko ya zaka ga annahu yadullu ala mu'annafin yana maka nuni akan cewa wannan ta mace ce wa inda ta'ammulil af'al al madiya yayin da ka lura da ayyukan da suka riga suka wuce fil ism al awwal a ismi na farko kenan fi'ilun madin kenan ko wal mudari in ka lura da fi'ilin mudari fil ism al sani a ismi na biyu tajidu zaka samu fi kulli akhir fi tajidu fi akhir kulli fi'ilin zaka samu karshen kowane fi'ili madin zaka samu mai mari akwai ta'un sakina ta'un wacce take ɗaurariya ko labisan ko la’ibar da'abar akalat arza'at sa'adat wa fi awwal kullum fi'lin mudari a cikin farko kowane mudari za ka samu mai ta'un mutaharrika ta'un wacce aka yi mata haraka wata ta'un din a mata fataha wata damma da aka talbasu tal'abu kun ga wannan fataha aka yi mata ko amma tu da'ibu ta'akulu turdi'u tusa'idu ta'akulu fataha amma tudaibu turdi'u tusa'idu gwamma akai mata ana gane ولم يأتي هذه ولم تأت هذه التاء وأن التاء وأن بتزور في آخر الماضي أقرشان ماضي كوكوا بتزور وفي أول المضارع سنن بتزور أفركم مبا مضارع إلا أن الفائلة سيد شي فائلي مؤنث متسي wato san ma ana ce ma kulla ta'in min kuma kowane ta'un daga ciki ana ce masa ta ta'anis alama tawa ta mace idan kana alfa'ilu mu'annakan idan mai aiki ya zamanto na mace fa'ili kenan ko to kana alfi'lu mu'annasan aikin ma na mace ana gane eh, alamatu ta'anisi alama na mace fil fi'il madi a fi'il madi a fi'il madi ko ta'un sakinatu fi akhirih shine labisat an gane la'ibat da'abat akalat arda'at sa'atat an gane alamatu ta'anisa alama ta mace fil fi'l mudari a fi'li mudari ta ta'un mutaharrikatun fi awwali a samu ta'un mutaharrika ko dai mai fataha ko mai damma a farkon shi ana gane da ka tal'abu talbasu tuda'ibu ta'akulu turdi'u tusa'ibu ana gane an gama da wannan yanzu sai li'irabi eh da haka za mu ce la'ibat za mu ce la'iba ala al-fath la ma'alla lahu min al-i'rab والتاء لام تي علامة التعنيف مبنين على السكون لا محل لها من الإعراب فاطمة لام تي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد لبست فيما زينب za mu ce fa'ilun manfu'un wa alamu turafihi a dammatu abbaɗa wata ala akirini li'annahu ina li'annahu sunan mutsuradu a tsauba shi ne maf'ulun bihi mansubun wa alamu turafihi alfata ha abbaɗa ala ne li'annahu sunan mutsuradu shi ba لا أبد شيما هكا فعل ماد مبني على على الفتح والتاء علامة التعنيد مبني على السكون لا محل لها من ذرة شين فاعل مرفوع وعلامة ربي الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد أولاد مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير الأولاد جمع تكثير وهو مضاف والهاء مضاف إليه أكلت تاتي وتيتي تتي فأرت أكلت فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الله والتاء علامة مبني على السكون لا محل لها من الكلام فأرت شيني فاعل مرفوع ضد شيني مفعول به منصوب أبدأت شاة حملا شيما ساعدت فتاة أمها شيما فيما أقع تصيبك العبد تنا ينوصى لما تيت العبد فعل مضارع مرفوض لتجرده من النواصب والجوازم وألامة ربه الضمة وذكرة على آخره كوم وألامة ربه والإمام أمر كان الجنج الآن ولقلوه من نوت والتكيد ونون النسوة أنقاني فاطمة لامة فاعل مجهول وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد أن قال تلبس زينب الثوب فعل وفاعل مفعول تداعب هرة أولادها فعل وفاعل مفعول نعم. تأكل الفأرة زبدا فعل وفاعل ومفعول به نعم. نعم. ترضئ شاة حملا فعل وفاعل ومفعول به به تسائر فتاة أمها شيما فعل وفائل ومفعول به ومضاف ومضاف إليه بس أنا غاني أنا غاني أبا وتقاعدة إذا أنت فعل مضارئ مرفوع أنغاني shi ne wannan kake so ka ce wannan ka'idar da kake kawo wa sarari da ita hmm. ce me kake so ka gane eh, ita din saboda na ga wannan yawon lasta din nan da kai a zainab na alama ce ta mace me ba ka gane ba ce ya dan samu iskali ne abinda ban gane ba shine wannan din da kai na wanda wannan yake kul kulu eh, shi wannan a fi'ilin mudari a mudari ina ganin darsan bayani da suka eh, kubuce maka eh. shi yasa mutum yi kokari ya koma ya je bibi darsan baya An ba haka ba za a zo ana gini ne nan gaba ba na rushe annahul wadi inna ya samu ɗayan da mafi tun daga farko har ƙarshe da da komai ka bi karatun ai kadi mushkila هذه مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة mun ce fi'ili da al'asma'u akwai inda suka yi tarayya akwai fi'ili mai damma akwai suna mai damma akwai fi'ili mai samun nasaba akwai suna mai samun nasaba amma kasara ta keɓanta da suna ne kadai kamar yadda jisma ta banta da fi'ili ne kadai shi fi'ili mudari'i a cikin sunaye ne wanda yake caccanza ka iya ganin shi yanzu da damma an jima ka ganshi da sukun an jima ka ganshi da fata sai a hali guda biyu in ya haɗu da nunu taukiri ko nunun nusu to shi yasa idan muka ce fi'ilun mudari'un marfu'un sai mu ce lita jarrudihi min adawatin nasbi ai ya samu damma ne saboda ya kubuta daga kayan aiki na nasaba wal jawazin da kuma mai fata sannan sai mu kara sai mu ce wa saboda shi fi'ilin ya kubuta min nuna yi nunin na tauhidi guda biyu alkafifa da alkagina wa nunin nusuwa da kuma nunin ta me saboda in ya haɗu da nunin tauhidi alkafifa ko sakila mabni na alal ne da haka sai mu ya zama marfu'un ne saboda wala yi min nunin tauhidi wa nunin nusuwa yanzu ka gane to shikenan sai mu alamatu ta'anis fil asma'i alama ta mace a cikin sunaye can a cikin aiki ne ko inda ake gane alama ta mace ana gane me yasa suka ce alama ta mace za ku san dalili nan gaba za ku je idan mun je a cikin nahau na daya na sanawi akwai mace majazi akwai hakika kamar yadda suke faɗa akwai sunan da za ka gan yana ɗaukan na mace kuma ba na mace ba ne akwai sunan da a larabci za ka gan shi da sunan mace kuma ba mace ba ne irin su mu'awiyatu irin su usamatu irin su sa'ad da makamantansu duk zaka gani an gane sai ta musu al'amtala misali ta husinu khadijata al-tahaya khadija tana kyauta ta ainihin wato hada zare ko kace dafa abinci najhatil mujtahidatu mai kokari ta tsira tarkusu dabbatu dabba tana dabba dabba tana yin rawa raqasat raqadati dajalatu ainihin wato لقد لقيت إزازتي إتما كذا سنة ليسا حازت ليلى جائزة ليلى تتترو كوتا تشتري تنا سيدا سلمى إتتي سلمى فاكهة كان مرمري أحب الصغرى الكبرى على ما تاسو بابا صغرى تاسو كبرى دلت الأمياء مكونها تابتي محنيا الطريقة تطيع أسماء أمها أسماء تنا بمهاجيتها تعتني زينب زينب تنا كلها بملابسها لتفافنتها rakibat su'adu ajala wato su'adu ta hau amalanki fahimat ta fahima wace ce ihsanu ta fahimci darasa hadalasin ta albasu idan ta ammalna idan muka lura da kullum fa'ilin kowane mai aiki fil jumal sabiqa a cikin jumlolin da suka gabata kun ga khadijatu ba shi bane fa'ili almustahidatu addabatu addajajatu laila to ra'aina zamu mu ga annaha yadullu ala mu'annafi fa'ilin yana nuni akan kan mace waƙat tabbas tabbas rafna mun sani fi a darasin da ya gabata yanzu lil fiilin al mu'annath cewa fi'ili na mace yana da alama ko fa hal to shin tujadu alamatu lil mu'annafi ana samun alama ta mace a wajen suna shi ma kamar yadda ake samu a wajen fi'ili to in durka kai kallo ilal jumal arba'in arba'il ula zuwa ga jumloli guda hudu na farko tajidu za ka samu annal fa'il mu'anna lalle mai aiki na mace maktumin ana cikin shi bi ta'in mutaharrika da ta'in wacce take mai mutaharrika hadhihi ta wannan ta hiya alamatun min alamati ta'anisil fi'il ita ce alama daga cikin alama ta anisi na mai na suna kenan khadijatu almujtahidatu addabatu addajajatu alama ne na sunan mace wanzur ka kalla a amsalatul khamis zuwa da misalai na biyar inan laila kenan ko wasadis da na shida shine mai salma za ka samu annal fa'ila mai aikin maktumun an cika shi bi alifin kasira da alifin kasira tusamma wacce ake kiranta alifin ta'anisil maqsura an gane an gane misali na nawa wa hadhihi al alif wannan alifin alamatun ukura alama ce ta daban ta dullu da take nuna ala annal ismal ladhi ittasalat bihi mu'annas akan sunan da wannan ya sadu da shi suna ne ta mace wa ta'ammal lura da almisalai ne misali guda biyu a samin wa tasi na takwas da na nawa na tara an gane kenan da laila da salma da subura da kubra duk da su yake na takwas da na tara shine al ko da kuma me asma'u tara za ka ga alfa'ila ko fa'ili fihi ma a cikinsu maktuman an cika shi bi alifin da alifin ba'ada ha bayan alifin din akwai mai hamzatu wa hadhihi alif wannan alifin tusamma ana ce mata alifin ta'anis al-mamduda alifin ta alamar mace wacce take mamduda wa hiya min alamat ta'anis wannan yana daga cikin alama ta mace kuma ana ganewa kenan alama da ake gane sunan mace an gane a suna alama ce guda uku ta ta'anis ne kenan ko alifin maqsura alifin mamduda ana ganewa sai ce walakin naka sai dai kai idan ta ammalta fa'ila idan ka lura da fa'ili mai aiki kenan fil amsalati salatati al-akhira a misalai na ukun nan na karshe ra'aitahu zaka ganshi khaliyan yawo kunta min alamat min ayyati alamatin min alamati ta'anisi sabiqa duka alamu na mace wanda suka gabata ya kubuta daga gare su ma annahu yadullu ala mu'annisi kuma yana nuni akan na mace ko an gane to sai alqa'ida alamatu ta'anis alamatu ta'anis asmai alama ta mace wajen sunaye talatatun guda uku ne tattasilu bi akhir asma wacce take saduwa da karshen sunaye wa hiya ga sunan fa'un mutaharrikatu ko an gane aw alifin maqsuratun ko alifin makusura aw alifin Manduda ko alifin Manduda ko kenan alifin makusura ita ce irin su salma laila kubra sugura alifin Manduda ita ce kuma asma amiya sunan da zai zo ga alifin sannan sai hamza ta zo a bayan shi qad yakunu lismu suna yakan kasance almu'annasu na mace amma khaliyan ya wofinta min alamati ta'anisi daga alama ta mace kun ga in kuka lura da me kun ga zainab suna ne na mace amma ai ya kubuta daga alama ta me ta mace ihsanu suna ne na mace amma ya kubuta bai da alama daga cikin alama nawa ta'anisi ana gano yawa to sai da irabi ko to husainu za mu ce fi'lun mudari'un marfu'un ko litajarrudihi min an-nawasib wal jawazim wa alamatu rafihi ad-dammatu adh-dhahiratu ala akhirih ko mu ce wa min nuni at-tawkid wa nuswa ko wa ala shine fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد التحيا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد نجحت المجتهدة نجح فعل مال حسن نجحت فعل مال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء علامة التعنيف مبني على السكون لكن حركت الكسرة لاتقاء الساكنين المجتهدة شين فائل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة آخره أنا قال زي ما تم ترقصت دابته شي ما هكاكو رقدت الدجاجة شي ما هكا حازت ليلى حاز فعل ماض مبني على الفتح هو والتاو علامة التعنيف ليلى شنو فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الألف على الألف للتأذر من من ظهورها التأذر التأذر أنقال أبوكم وانا اللي إرام الندب كم بغالي إيه؟ فاعل مرفوع وألامة رفعه أنقال نعم شنو يعني؟ الأدب الضمة الضمة المقدرة على الألف منع من ظهورها التأثر جائزة شين مفعول به منصوب نعم, نعم. وان كتي فاعل مرفوع وعلامة ربه الضمة an gane eh al-muqaddara mana amin zuhuri ha hatta azra ko wani irabi wanda ba wannan ba kad a rudar da mutane ne tashtari salma fakihatan shi ma haka za mu ce tashtari fi'ilun mudari'un marfu'un wa ta rabbihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-ya'i mana amin zuhuri ha sai mu ce dikal an gani wa alamatu rabbihi ad-dammatu al-zahira ala akhirin ga dama bayan كاتي فعل مضارع مرفوع marfu'un رفعه الضمة المقدرة على الياء على الياء سيكتي منع من ظهورها الثقل الثقل تند ياء النه أنغاني منع من ظهورها الثقل وعلامة رفعه وانك قدام ذاك يقال بيان كاتي فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الياء منع من ظهورها الثقل an gane wani da ka yi ƙara wa'incan dukkan li'irabu marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara al-ya'i mana amin min dhuhuriha at-ta'addu an gane wa alamatu rafihi ad-dammatu ad-dahiratu ala akhir an gane sai me salma salma shine fa'ilun marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara ala al-ya'i shine التعذر هكذا ba haka a iya faɗan wannan ba na amin da gori ha a ta'azu ko mutum ya ce an gane muje baki ha ba kolin bihi ne masu gudu muje muje muje su gudu الكبرى أحبت الصفر فعل فعل مبني على السكون أحبت فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء علامة التأنيث مبني على السكون على السكون لا محل له من الإعراب الصبرى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على العلم ولا من ظهورها الكبرى شيء مفعول به wani lokaci sunaye haka wanda suke karewa ma'utalle ne mara lafiya ba laifi za iya kawo wannan a matsayin fa'ili wannan maf'ulin biyu amma idan an amince ma iltibasi idan za a samu iltibasi bi halatta me iltibasi rikici a rasa gane waye maf'ulin biyu waye fa'ili idan ka ce da raba musa isa wala kai ta kadime ta kadime ba ke yanzu da musa isa ko da isa musa ko da raba isa musa ya gane waye fa'izi waye Hmm. na biyu to in ko wanda ya magana yana nufin musa shi ne mafulin biyu mukaddama ya eh? ji kaga saboda nan za a samu iltibasi za a samu rikici an gane dallatul amya'u makauniya ta bace daga hanya dalla fi'lun madin mabni ala al-fath la mahalla lahu min al-i'rab والتاء علامة التعنيف مبنين على السكون لكن حركت الكسرة لاتقاء الساكنين العمياء فائل مرفوع وعلامة ربه الضم الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد الطريق شين مفعول به منصوب تطيع أسماء أمها تطيع فعل مضارع مرفوع وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره أسماء فاعل مرفوع وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد أم مفعول به منصوب وهو مضاف والهاء مضاف إليه تعتني زينب تعتني فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على الواجب منع من ظهورها التعذر الثقل الثقل معذرة وعلامة رفعه الضمة المقدرة على منع من ظهورها الثقل زينب شين فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد بي حرف جر الملابس اسم مجرور ببي وهو مضاف الحاء مضاف إليه ركبت سؤال أجل أجلة ركب فعل ماضي مبني على الفتح والتاء علامة التعنيف سؤال فاعل مرفوع أجلة مفعول به منصوب فهمت إنسان درسها قدم فعل ماد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب وطاء علامة التعنيف إنسان فاعل مرفوع درس مفعول به منصوب وهو مضاف الحاء مضاف إليه في النكرة والمعارف خلاص نكرة ماذا كانت خلاص النكرة والمعارفة me النكرة nakiratu shine abin da yake gairu mu'arraf wanda annakiru shine abin da ba sani ba annakira almunkir ma eh ko almunkar qala innakum qawmun munkar eh ba mutane munkare ba eh ba wanda ake ki ba ko ku mutane ne gairu eh ka gairu ma'arrafin qala innakum qawmun munkarun ku mutane ne gairu ma'arrafin ban san ko an gane eh can aka ce nakira نكرهم وأوجس منه خيفة نكرهم أو أنت نكرهم يا كما تشيسن إيه، نكرهم في النبي إبراهيم نكرهم إيه؟ نكرهم وأوجس منهم خيفة نعم saboda yana daga cikin ma'anan nakiratu at-tabayyin kamar yadda Allah ya ce qala nakiru laha arsha ku cancanza gayyiru da haka an-nakiratu fil lugha yana zuwa da ma'anan at-tabayyin wa adamu at-ta'rif wa me an gani an gani da kasa ta sha'an nukura ko ko to al'amsala misali fi durji a cikin luka kitabun akwai littafi kasa manzilin wani gida ya faɗo fi ina a hanyar sa'ala rajulin wani mutum ya tambaya an walidi dangane da mahaifina rakiba sadiki abokina hau jawabin doki a kabar mudarris malami ya azartar da tilmizan ɗalibi mazzaka muhammadu muhammadu ya cike ta warakatan wani fallon takarda albahasu idan ka ammalna idan muka lura da kullas min kowane suna min al-asma'il lati daga cikin sunaye wacce fil jumal sabiqa jumlalin da ke gabata ra'ayna za mu ga anna ba'daha lallai sashen ta misli kitabin wa manzilin wa rajulin wa jawadin wa tilmizin wa waraqa la yadullu ala shay'in mu'ayyanin ma'rufin lana bai nuni akan wani abu ayyananne sannu ne gare ni ka san da kace kitabun manzilun rajulun jawadan talmidan waraka baya nuni akan wani abu sananne shi yasa ibnu malik yace nakiratul qabilu al mu'athira ita nakira ita ce abinda take karban alifin da lam sai masa tasiri na haka yanzu wannan kitabun din kana sa masa al kitabu ya masa tasirin da inda ba a san shi ba to a larabci ya kamata ya zama sananne rajulun tana cewa ar wanda ba a san shi ba ya kamata ya zama mutumin sananne ne ana gane sai ce mai fa kalimatu kitabin masalan kalmar littafi misali na fahimu muna fahimtar min ha daga gare ta ayyu kitabi kowane littafi la kitaban kasa ba wani littafi ke bantacce wa kalimatu manzil kalmar manzil wa kadalika kalimatu manzil la tadullu ba ta nuni ala manzilin akan wani gida na arifuhu bidatihi wanda muka san zafin ginin, wa kullu ismin min hadha nau'i nawi yusamma nakira kowanne suna naka yanzu da kashi masjidu a ka'ida nakira ne amma almasjid ya zama mai ma'arifa wa ba'd al-asma'i sashen sunaye fil jumal as-sabiqa wanda suke cikin jumla da ta gabata musul Abdul, wa shari'ina wa walidi wa sadiqi wal mudarris wa muhammad yadullu ala shay'in muayyan yana nuni akan wani abu ayyananne na'rifuhu mun san shi kullama zukira duk da aka ambata a mamana a gaban mu wala yaktalitu fi zihnina ba zai kawo iktiladi ba a cikin hankalinmu bi ghairihi da wani wa kullu ismin min hadhihi al-asma kowanne suna daga cikin wa'annan kuma ma ana ce masa mai ma'arifa ana gane kenan yanzu adduruju da shari'ina da walidi da sadiki da almudarris da muhammad dukkan su kuma ma'arifa ne ana gane to ga gashi nan alqaida annakiratu su shi na kira suna ne dillu ala shay'in ghairu muayyan wanda yake nuni akan wani abu wanda yake ba ne ba al-ma'rifatu shi kuma ma'arifa ismun suna ne dillu ala shay'in muayyan wanda yake nuni akan wani abu mai ayyananne ina fata an gane to in an koma a babin ibafa kamar yadda muka ce idafa ma'anawiya da idafa lafziya ita idafa ainihin wato ma'anawiya tana fa'idantar da taksisi da ta'arifi keɓance wani abu ko sanar da kai wani abu lokacin da duk kace abdullahi kai mudafin da mudafu ilai to wannan abdullahi sananne ne saboda an yi idafa mm. da ka ce kitabun lahi littafin Allah to littafin sananne ne saboda an yi idafa an gane da ka ce masallacin wani ta idafan masallaci zuwa gare shi to an san masallacin eh an gane amma kana cewa ka kawo shi masjidin kawai to yanda zama na kira ba a san kowane masallaci ba ko kuwa to wannan shi ne to da haka za mu ce fi harku jarbin mabni al alif sukuni an gane ad-durji zamu ce ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al-kasra al-zahira alami sai mu ce wa shibhu jumla al-jar wal majrur fi mahalli raf'in khabarun muqaddam kitabun shine mubtada'un mu'akhkhar ana gane ana gane to duk inda aka samu al-jar wal majrur an gane haka za a yi li'iramin shi fi dare muhammadu za mu ce fi mai mabnin ala sakun addar za mu ce mai isma madarurun bi fi wa shibu jumla za mu ce aljaru wal madarur fi mahall rafin fi mahall rafin khabar muqaddam muqaddam fi mahall rafin khabar muqaddam muhammadun shine mai mubtada um muarrad asalin maganan fiturdi kitabun fiturdi da kuma har harwaye dinda kuka ga aljaru wal majarur da zarfu makanin da zarfu zamanin suna da ta'alluki da kabar da aka shafi an gane kan karatun kuwa eh? ibn mali ya faɗa cikin alfiya ya ce wa akhbaru bi zarfi naw bi harfi jarrin nawi da ma'anan ka'inin aw istaka duk inda kaga zarfu zamanin ko makanin ko aljaru wal majrur ka ba da labarin su da ma'anan ka'inin aw istaka da haka asalin maganan fiturji kitabun sabitun au ka'inun a mustaqim idan na same ka gida ina tambayar ka wani nace fulanin fidda wani yana cikin gida an ka ce eh fulanin fidda me kake ne ka'inun au sabitun a mustaqim yana cikin gida ana gane da haka za mu ce fi harfu jarrin kitab ismu wal jumla al fi mahallin rafin kabarin muqaddam an gane kitabun sai to shine mubtada mu'akkar to tunda shi kitabun shine mubtada mu'akkar الجار والمجرور شيني مبتدا امي مقدم ايه da haka zai zamanta yana da ta'alluki da abin da aka shafi muta'alliqun bi khabarin mahzufin shi na farkon kenan da haka zamu ce wa shibhu jumla muta'alliqun bi khabarin mahzufin shi kitabun sai mu ce shine mubtada umme mu'akhkhar ana gane Allah ya sa an gane hmm? me sai a hankali aljar mun ce dama muna da jumla guda uku muna da jumla ismiya muna da jumla mai duk abinda ba jumla filiya ba ba jumla ismiya ba to shi bugu jumla ne shibuhu jumlan nan kuma ko aljar wal majrur ko zarfu zamanin ko makani haka ne shikenan to tunda an ce maka shi wannan ba jumla ne amma yayi kama da jumla to sai aka ce duk inda ka ganshi in aka samu mai mubtada ya tsayo a matsayin khabar to shi khabar din yana da alaka da wani abu da aka shafe idan ka ci yanzu a tsa'iru yannan ba bishiya ba ce faukan me faukan shadara yanzu a tsa'iru mai matsayinsa mafita da umar hu faukafa makanin zarfa makanin wa alamatin nasbi alfata a zahira a lafi yanzu wannan fauka din yana da ta'alluki akwai kabar da aka shafi da aka taƙadirinsa a tsa'iru fauka shajarati قائل أو ثابت أو مستقر شين وأخبروا بظرف النو بحرف جر ما ناوين معنى كائن أو استقر كبعد لاباري ظرف مكان كو ظرف زمان كو الجار والمجرور duk inda ka gan shi da ma'anan ka'inin au sabitin au mustaqim da haka shi yasa sai mu ce fi durji في حرف جر الترد اسم مجرور بفي شبه جملة الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف مقدم كتاب شين مبتدا مؤخر اكو ركيتي باب تومجي سقط منزل وانا كده يا فاضو سقط فعل ماد مبني على الفتح لا محل له من الاعراب منزل شين فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة على اخره لأنه اسم مفرد في حرف جر شارع اسم مجرور بفي وهو مضاف na mudafin ilaihi to wannan ya ce muku ma'arifa ne saboda an yi idafa ne ana gane eh da an yi idafa to abu ya zama to ma'arifa an gane fi shari ina a hanyar mu ah, shi kan ya zama eh? a to ai ma anwa'ul ma'arif zaka karanta guda bakwai daga ciki akwai shigar alifin da lam daya akwai asma'ul ishara akwai asma'ul mawsula an gane to daga ciki akwai idafa amma idafan ya zamanto idafa ce ma'anawiya ba lafziya in idafa ce lafziya takfifi kawai take ta sauwaƙe sunan abu kawai wajen idafa shikenan bas kana gane ka gane sai sa'ala rajulun wani mutum ya tambaya to shi yasa zan gaba za ku riƙe za mu je a na'au na uku cewa aljumalu ba'da nakiratu sifatu wa ba'da ma'arifu ahwalu tilsan da kaga jumla ta tsayi bayan me suna na kira to sifa ne bayan ma'arifa kuma a ahwalu yanzu nan gurin ai ya ce sakata manzilin yanzu manzilin na kira ne ko ma'arifa na kira ne ko to in kaga irin wannan sai ka kalli jumlar da za ta zo gaba duk jumlar da ta zo gaba sifa ce ta wannan amma idan da za mu ce saƙaƙal manzilu muka sa alifin da lam ma'arifa ne eh, eh? eh ma'arifa ne eh ma'arifa ne to jumlar da za ta zo gaba hal ne ba sifa ba ne yana hmm. fata an gane aljumalu ba'adan nakiratu sifatu wa ba'adan ma'arif ahwalu duk sanda jumla ta tsayi bayan na kira to sifa ce bayan ma'arifa kuma halin halin shi wancan ba eh. Eh? Eh. in na ce ja a ɗalibu ya da haku da ja a ɗalibu ya da haku ya da haku hali eh ya kai zama haka a can wancan ne wancan ne ja a ɗalibu ya da haku a ɗalibun ya dahaku ɗalibun ya dahaku haku ya da din sifa ce sifa ce kakkala so ka rike sifa a ɗalibun yanzu ja a ba fi'ilin madin ba ɗalibun ba fa'ilin mafhum ba yanzu ɗalibun anan na kira ne kuma ma'arifa ne na kira ne to jumlar da za ta yi ba ɗalibun tunda ɗalibun din na kira sifa ce sifa ce sifa ce ta ɗalibun idan ko na ce ja a ɗalibu a ɗalibu ba shi bane fa'ilin mafu jumlar da za ta yi bayan shi hal saboda alifin da lam shine aljumal ba'dan nakiratu sifatu ba'da al-ma'arif wa ahwalu ana gane سأل رجل سأل فعل مال رجل فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة الظاهرة علامة an harfu jarin walidi ismu majrurun bi an irin wannan mun yi sha baya wa alamatu jarrihi al-kasara al-muqaddara alama qabla ya al-mutakallim mana min zuhuriha ishtigal al-muhall bi harakati al-munasiba wa huwa mudaf wal ya mudaf ilayhi mun yi shi a wajen min ayi makanin ji'ita da akastu min abi nuqudan ko kuwa akastu min abi min abi an gane mun yi wannan a baya sai dai idan an manta to shine bayani akan wancan li'irabin na baya na ya'ul mutakallim idan aka jingina shi an gane wajen asma'ul khamsa kana jingina ja'a abun ja'a abi to yanzu irin wannan ka, zaka zaka ce ja'a fi'ilun madin abi fa'ilun mafu'un wa alamatu rabbihi ad-dammatu al-muqaddara ala ma qabala ya'il mutakallim على ما قبل ياء المتكلم منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المناسب وهو مضاف والياء مضاف شيء يسا سكتي مكة بند أجنجن ياء إن زوا بياء تمي مكان نعم أن نعم أما عند ذا سأل رجل عن أبيك يندي يا رمي سأل رجل ونمتن يا تنبيه عن أبيك ya zama mai yanzu ya zama asma'ul khamsa an gane ya zama asma'ul khamsa an ka fahimta rakiba fi'ilun madi rakiba sadiqi abokina ya hu rakiba za mu ce fi'ilun madi to sadiqi fa waye mai ومن matsayin sadiki a nan fa'ili to kaga kuma fa'ili me yake samu to kaga ba rufa a nan sai ka ce sadiki fa'ilun marfu wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara alama qabla ya takallim منع من ظهورها اشتغال الامر بحركه المناسبه وهو من مضاف والياء مضاف اليه جواد شين مفعول به منصوب عاقب المدرس تلميذا عاقب فعل ماد المدرس فاعل مرفوع تلميذا مفعول به منصوب مزق محمد ورقة مزق فعل ماد مبني على الفتح لا محل له من الإعراب محمد فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد ورقة مفعول به منصوب وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد هكذا سيمي بس مجيء gaba sai العلم sunan yanka eh an gani نعم ok ba sunan yanka aliyu fil hadikati aliyu yana cikin gona zarar aisha to aisha ta yi gudu ta jiri sufulu jirage suna gudu bayanan misra wa uruba tsakanin misra da kasashen turai tashtahiru uswanu an gane wato uswanu ta shahara bi jawdatil hawa da kyawun iska london london akbar biladil ingilis ita ce mafi girman kasashen turawa safara abi babana ya tafiya ila dimiyat zuwa kasar dimiyat albasu bincike ko nan zuru makalla bil amsalati sabiqa a misalan da suka gabata fa nara mu ga annal asma lalle sunaye aliyun wa ومصر wa وأسوان ولندن ودمياط يدل كل منهما كو ne daga cikin su yana nuni ala shaksin yanzu Ali ba yana nuni akan shaksin ba Aisha ba yana nuni akan shaksin ba Aume makanin ko guri yanzu Misra da Uruba yana nuni akan gurare ko oh, shine au makanin muayyanin ma'rufun lana ko wani guri ayyanan ne sannan ne gare mu fa hadhihi al-asma wa'annan sunayen idan ashe ma'arifun su ma ne kenan kaga daga cikin anwa'ul ma'arifa akwai al'adam sunan yanka na mutum da haka yanzu suna na ma'arifa ne naka naka naka duk kowa sunan shi anan ma'arifa ne an gane wa idza ba'asna idan muka bincike fi sababi kauniha a cikin sababin kasancewar ta ma'arifu ma'arifa ko to ra'ayna za mu ga annal ladhi samma lallai wanda ya kira kulle shaksin kowane mutum au kulle makanin ko kowane guri arada yana nufin annal isman ya yadullu alaihi bi ainihi lallai sunan da yake nuni da a ainihin sa ya kunu alamatan lahu wannan alama ne gare shi fa inda ma samma ka abuka fa inda ma samma ka abuka qasdan an takuna isma bika yayin da baban ka sa maka wani suna wanda yake so ka keɓanta da shi idan na taka bihi ayu insani idan kowane mutum ya furuci da wannan sunan fahimar sami mai fahimta mai ji ya fahimci annaka al-maqsudu bihi duna ghayrika kai ake nufi da wannan sunan banda wani wa idan kana kadalika wa in kana laka qattu ko ko da ya kasance wannan gare ka ne kai kadai وسميته اسما فإن هذا الاسم يدل عليه ينا نوني أكنس وأينه كما ينا أيناش وهذا النوع وأن نوع من المعارف ينا دقتك النوع إناء المعارف يسمى أنا تمسى ألم سنن الألم اسم معرفة سنن وأن يكي من سنن سمي به شخصا شخص وأن أكا أنبتم تندشي أو مكان هو أو أوان هو دب أو أي شيء آخر هو أنا أبنى دب شيني الألم سنن sunan yanka ko ya zama na mutum ko ya zama to na na ainihin wato guri an gane ba haka ya zama ce aliyun لام التي مبتدا مرفوع نعم، نعم. وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على نعم. في حرف جر الحديقة اسم مجرور بمن في وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخر والشبه جملة الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره علي في الحديقة ثابت أو كائن أو مستقر كوكو نعم أن جرت عائشة كراتن جرى فعل الماضي المبني على الفتح والتو علامة al aisha ta fa'ilun maf'ul ko bas tajri as-sufun tajri fi'lun mudari marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al-muqaddara 'ala al-ya wa la min dhuhuriha as-sufun as-sufun shini fa'ilun مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه جمع تكسير بين سيموتشي ظرف زمان زمان هو آه، زمان النكر بين آه، مكان مكان مكان بين ظرف مكان مكان بين مصر مكان مصر واوروبا لتولي مكان مصر ده تولي ولي ما كوا ولي من تو نعم. ظرف مكان مكان سينا تي منصوب وعلامة النصب هي الفتحة الظاهرة على الحاكم تو ين أكسا مظرف زمان كو مكان إيه. شي ينا زمان فتحة amma abin da zai biyo bayan zarfu jarra tunda mudafu ne da haka nan gurin za mu ce misra ko sai mu ce majrur tunda wancan mun ce baina mun ce zarfu makani wa alamatu nasbihi al-fataha adh-dhahiratu ala akhiri huwa mudaf ko misra shine ne mudaf ilayhi wa alamatu jarrihi sai mu ce al-fataha نيابة عن الكسر لأنه ممنوع من الصرف لأنه اسم لا ينصرف سنان دباء سامسا لا ينصرف لأنه اسم لا ينصرف ما الصرف أو جمع لمن wannan ta'arifi na malaman sarku kuke me ya asarfu inda sunan da ba na larabawa eh sunan da ba na larabawa sunan da ba na larabawa alkasuru alkasuru shine asar sunan da baya daukan kasra eh? sunan da yake daukan fata kasra damma shine asar abin da ya da sarrafa an koma na wancan ne. kawai kuwa inda in dai tanwini to in dai tanwini to shine sarfa a gurin su in ka sun ce ismul layin sarfi suna ne da ba zai ba a sami tarbi ko mamnu'un min sarf to sunan da ba a sa masa tarbi to amma udkhulu misran fa misran da shi ya dau eh. to ya kai saboda sananniya ce wata ashe to ai kuma ka sake buga <laughs> eh to nan gaba za ku karanta akwai tanwini tankif tanwini na nakara abu yanzu ba mun ce aisha suna ne alabi ba ma'arifa ne idan ka ce a aisha tun to yanzu ya zama tanwini tankif ba aisha da aka sani ba wata aisha ce ta zo eh, eh. ya zama kira an nakara fatimatu ba mun ce suna bane wanda yake ma'arifa to in ka masa tanwini kace ja'at fatimatu to ka dakkara shi yanzu ba fatima da mutane suka sani kake magana ko ta fatima ce kamar dai wannan ba gane da haka udkhulu misran ba waccan misran da ka sani ba ita ake magana ba ana nufin kowane gari a duniya su sauka fa inda lakum ma sa'altum sun ce noma za su yi amma waccan misrar da ita ake magana ai kaga waje alu bi misra biyuta kaga bi misra saboda da annahu ismul lahi sallallahu an gane haka sai mace huwa ma'tufun alaihi alwaw harfu atfin ruba an gane ma'tufun ala ma qablahu tashtahiru uswalu تشتعر فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره أسوان شنمي فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة بي حرف جر الجودة اسم مجرور بفي وهو مضاف الحوائي مضاف إليه لندن مثل لندن إتتي أكبر بلاد الإنجليز ذاك لندن مين مدعيش مبتدع مبتدع مرفوع أكبر مين مدعيش خبر مبتدع وهو مضاف نعم لندن الأكبر وهو مضاف بلادي مضاف إليه مضاف إليه وهو مضاف الإنجليز مضاف إليه شيء سافر أبي بابانا يتفيا سافر فعل ماضي أبي بابا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المؤثرة على ما قبل ياء المتكلم اشتغال منع من ظهورها اشتغال المخل بحركة المناسبة وهو مضاف والياء إلى حرف جر دمياط اسم مجرور بإله دي inda kaga an zaɓa ya mutakallim ka lura kawai wannan a gurin a wani mauƙifi ya a mawkifin da ka ganshi kawai zaka mai wannan li'irabin ra'ai ja'a abi ra'aitu abi marattu bi abi haka zaka yi li'irab an gane to sai mu je gaba al-mu'arrafu bil alif wal lam sunan da ake masa mai yake zama ma'arifa da alifin da lam al-kitabu fil khazanati wato littafi yana cikin taska in kasar misbahu fitila ya kare fazatil madrasatu istibaqi makaranta ta tsire a wajen ta samu riba ta rabota a wajen tsire saqatatil adalatu wato amalanke ta fada fil nahari a cikin ainihin wato korama وقعت الكرة a فاتا في الحديقة أتكمي مولا الأسماء سنعي التي في أولها الألف والله wacce farkonta akwai sunaye akwai alifin da lamun fil amsalati sabiqa a misalan da suka gabata yudullu kullu minhu minha kowanne daga ciki yana nuni ala shay'in akan wani abu muayyanin ayyananne ma'arufin sananne lana gare fa hiya idan ashe ko a wannan lokacin ma'arif ma'arifa ne fal kitab wal khazana masalan la yuradu ma ayyu kitabin ba ana nufin kowane littafi au au ayyace kazana ko kowace ainihin wato taska wayanda inda ma yuqsad bihi ma kitabun khasin wa khazanatun khasin ma'luma ma'lumatul insani ana nufin wato taska sananniya da littafi sananne ga wanda yake saurari wa kadhalika yuqalu fi baqiyatil asma allati dakhalat ko alaiha al-alif wacce alifun da lamu suka shiga fi hadhihi al-amthila wa fi ghayriha idan dakhalat idan alifun suka shiga wallam da kuma lam alasmin nakira kuma lam sai sa sunan ya akwai alifun da lamun nan gaba da za karanta lillamhi wanda za a sa su la tadullu muhammad alami ne ko ba alami ba ma'arifa ne ko ba ma'arifa ba ne kana so ka kawo rudu mun ce sunan yanka ma'arifa ne ba haka muka ce ba haka muka ce ce yanzu muhammad a wajen suna zan iya sa mai al-muhammad ko ba zan iya ba Eh? eh saboda me shi ma'arifa ne yanzu kamar sunan Hassan kamar sunan Hussein ma'arifa ne sunan ko ba ma'arifa ba zan iya cewa alhassan alhussein ko ba zan iya ba to wa hukuncin wannan alif da lam da na shiga ciki littazini lillabi jaza ya halatta sunan da yake alami ne a sa masa alifin da lamu saboda kwalliya da haka wanda yake sunansa muhammadu za ka yi sai masa al-muhammadu dan kawa eh lallan ana gane to muje an gane الكتاب لام تي مبتدا مرفوع وعلامه رفعه الضمه الظاهره على اخره في حرف مين اسم مجرور مبني على السكون لا محل له من الخزانة اسم مجرور بمين وعلامة جره الكسرة الظاهرة علامة والشبه جملة الجار والمجرور متعلق بخبر محذوف تقديره تقديره من ثابت أو كائن أو مستقيم وانا فايتتي دي انكو بحكا راكي ko انكسر المسباب انكسر المصباح في تلا يا يا, كري انكسر فعل ماض مبني على الفتح لا محل له المصباح شيني فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد نعم. هذا فعل ماض مبني على الفتح لا محل له من الإعراب نعم. والتاء علامة التعنيس مبني على السكون لكن حركت الكسرة لالتقاء الساكنين نعم. المدرسة إيه؟ المدرسة فائل مرفوع وعلامة ربه الضمة الظاهرة على آخره لأنه لأنه اسم مفرد نعم. في حرف جر السباق اسم مجرور بفيكم نعم. سقطت العجلة سقط فعل مال مبني على الفتح لا محل له من الإعراب والتاء علامة التعنيف مبني على السكون لكن حركت الكسرة لاتقاء الساكنين نعم. العجلة فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأنه اسم مفرد في حرف جر النحل اسم مجرور بفيه وقعت الكرة وقع فعل مال مبني على الفتح والتاء علامة التعنيف مبني على الكسر لكن على السكون لكن هدكت الكسرة لاتقاء الساكنين الكرة فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره لأن اسم مفرد في حرف جر الحديقة اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على الضمير في الرسول كوريكي أبايا منشي الواء المعارف ودابك bakwai akwai al'alam sunan yanka akwai shigan alifin da lamu biyu kenan ko akwai idafa uku ko to daga ciki akwai asma'ul musul hudu kenan ko akwai asma'ul ishara biyar kenan ko to gane shida shine abdama'i wakilin suna kuma ma dalla alal mutakallim da abin da zai maka nuni akan mai magana kaman ana au mukhatab kaman anta au auga au kaman kuwa shine wakilin suna da ka ga wani zamiri wakilin suna to ma'arifa sananne ne al'amtila misali ana la a ta'akkaru fi sabahi ni bana yin jinkiri a sallar asuba ko asuba na hannu na arifin wajiba mu muna sanin wajibi an ta tuhibbul watana kai kana son kasa an ta an ki ke dinnan tuti'ina kina wa malama mai biyayya ma akrama al muallimu iyaka ba wanda ya girma malami sai kai huwa mawdi'un bil la'ibi shi mai ci gaba da ainihin wato hasani ad-damiru ko kamar zai bata lokaci wannan karfe ne muna da sauran lokaci akwai zai isa ko to ad-damiru ba sai mun karanta albasu din ba ko karanta ta'ammul ka lura fil amsalati sabiqa a cikin misalan da suka gabata ka al-kalimat kalmomi kalmomin ana wa na'anu wa anta wa anti wa iyaka wa huwa wa tajidu zaka samu annaha wa'annan fa asma'un sunaye ne ta dillu ala mu'ayyanin ma'arufin lana tana nuni akan wani abu ayyananne sananne a gurin mu fahiya idan ashe ko in haka ne ma'arifu kenan da ana da na'anu da anta da anti da iyaka da huwa wa'annan ma'arifu ne wa idza nazarta idan kai dubi saniya karo na biyu ra'aita zaka ga ba'dal asma'i sabiqa sashin sunayen da suka gabata ya dillu yana nuni alal mutakallim akan mai magana huwa shine ana akwai ana ko yadullu alami al mutakallim wahid wa alal alal mutakallimina wa minha ma yadullu ala shakhsi al mukhatab daga ciki akwai abin da yake nuna akan mutum wanda kake ne abokin magana ne wa huwa shine anta wa kenan kai wa anti wa kenan al mukhatabati wa iyaka wa kenan kai al mukhatab wa minha daga cikin wa'annan akwai ma yadullu ala al ghaib akwai abin da yake nuni akan wanda bayan ay ghairul mutakallim ba kai mai magana ba wal mukhatib ba abokin magana ba mislu huwa ko kuwa wa kullu kalimatin dukkan kalmar da ta dullu za ta yi nuni ala wahidin akan daya min hadhihi al-asma daga cikin wa'annan sunayen min hadhihi talata daga cikin wa'annan sunayen tusamma ana cewa me damiran an gane al-qa'ida ad-damiru shi wakilin suna ismin suna ne ma'rifatun sananne ne yadullu alal mutakallim yana nuni akan mai magana ko awul muqaddab ko abokin magana awul da'ib ko wanda baya haka ne shikenan kaya kare ko to yanzu bari mu gani an gane mi'rabin bari mu a gurguje duk inda mutum ya ga waɗannan wakilan sunayen to da'iman fi mahallin raf'i da mun zan ce ana zan ce damirun ne wasirin suna ne lil nawa ne magana ana damirun ne munfasilin lil mutakallim mabni ala sukuni fi ma'al raf'in mubtada la harfu nafin korewa ne a ta'akaru fi'lun mubari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu al alama alami akili وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره هو أنا أنا سبب فعل يا فارغ حمزة في ضام تيمي حرف الجر مبني على السكون لا محل له من الإعراب الصباح ضام تيمي اسم مجرور بفي يعني تند من سامع أنا يا في محل رفع مبتدا إذا من أنا ممي تسمى والجمله mu في wal jumla fi'liya fi an gane kan karatu nahanu na arifin wajiba mu muna sanin wajibi nahanu za mu ce damirun ne lil mutakallimina damirun munfasilun wakilin suna ne rababbi lil mutakallimina na wanda suke magana da yawa mabniyun alal fati fi mahall rafa'in mubtada ana ganewa yanzu mun samu mubtada muna neman me sai mu ce na arifu fi'lun mudari'un marfu'un wa alamatu rafihi ad-dammatu ad-dhahiratu ala akhirih ka ku manta da li'rabin da muka yi a baya cewa fi'lun mudari'un marfu'un ko litajarrudihi min adawati an-nasb wal jazm wa luquluhi min nun wa at-tawkid wa nun an-niswa wa alamatu rafihi ad-dammatu ad-dhahiratu ala وفائله ضمير مستتر وجوبا تقديره a'a takadiru nahanu saboda mun ce da'iman idan fi'ilin mudari ya fara da nunu to fa'iluhu nahanu an gane alwajiba shine me مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة علامة an gane to yanzu jimla na arifin wajiba ita ce fi mahallin rafin kabar mubtada na na na to haka anta saboda kak manta a baya mun yi li'irabul mahalli mun ce shine suna zai iya zuwa ya tsaya inda ba mahallin shi bai tsaya in ba ku manta ba al'irabul mahalli duk sanda suna ya zo ya tsaya a farko me shi mubtada ne haka ne to damiri yana daga cikin abin da yake ginanne ne kuma kun yi dama al-mabni wal mu'rab ginanne da wanda yake canza to shi domini wakili suna ba wani abu da zai canza shi yadda ka gan shi haka ka bar shi to idan suna ya tsaye a matsayi a farko ba mubtada ba to yanzu an ta shi ginanne ne dan ya tsaya a farko ba zai ba mu canza mace ce to antu sai mu ce to antu mubtada marfu'un ba zai yi ba ana gane to dan haka za mu ci anta sai mu ce damirun ne mun munfasilun lil mukhatab wakilin سوناني ne rababbe ابو abokin مبنين على الفتح في محل رفع مبتدا تحب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة علامة وفاعله ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت تحب أي منزل تحب كياي دمي دتاء in dai ya a akan mai magana abokin magana to antan ya'un huwa lilga'i hamza ana lilmutakallim nunin nahanu ana gane alwatsana shine ne مقبول به منصوب جملة تهب الوطن في محل رفع خبر مبتدا هكا أنت تطيعين المعلمة أنت kunga damirun ne munfasil wakilin suna ne rababbe lil mukhatabati na abokiyar magana mace mabniyun alal kasri fi mahalli raf'in mubtada haka ne to tuti'ina kina biyayya fi'ilun mudari'un marfu'un wa alamatu raf'ihi thubutun nun barakallahu fihi an gane wa alamatu rafihi subutun ne la'annahu min al-af'al al-khamsa ba ma sun ce al-af'al al-khamsa kullu fi'l mudari'un ittasala bihi alif isnayn aw jamaa aw ya'ul mukhatab tunda ko nan fi'ilin ya haɗu da me ya'ul mukhataba ya zamanto yana daga cikin asma af'alul khamsa akwai af'alul khamsa akwai asma'ul khamsa ما كلامك تطيعين فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النور لأن عمل الأفعال الخمسة والياء المخاطبة ضمير بارد متصل بفعل مبني على السكون في محل رفع فاعل المعلمة حين مفعول به منصوب هو وعلامة نسبه الفتحة الظاهرة علامة آخره والجملة تطيعين المعلمة في محل رفع الخبر من مبتدأ مبتدأ تنظر كريكي شاء هكذا ما أكرم المعلم muallimu إلا illa كبا وان دي كرم ما لم sai ما ضامة حرف نفي قولي وان مبني على السكون أكرم ضامة فعل ما أكرم با ولدي جرم مالا أكرم فعل ماضي إيه، فعل ماضي مبني على الفتح لا محل له المعلم فاعل مرفوع ma akrama muallim ba wanda ya girma malami sai wa illa iyaka sai kai da haka za mu ce al-muallim fa'ilun marfu'un wa alamatu rufihi ad-dammatu az-zahiratu ala akhiri illa anan gurin zaka ce adatu istisna'in mulghatin la amala aiki ne na togaciya eh mulghatin an yi jifa da shi la amala ba zai aiki ba amma an gane iyaka za ka ce maf'ulin bihi ne mansubun ka iya iyaka za mu ce damirun ne munfasilun lil muqatab mabniun ala al-fati fi mahallin ism maf'ulin bihi to nan gaba idan kun je a babun al na yana nan a cikin nahawun nan na uku na istisna'i idan na ya gabace shi an gane to kana da zaɓi ko dai sunan da ya zo gaba ya zamanto mustasna ko kuma ya tun ka'idar abin da ya biyo a baya idan an ambaci mustasna minhu kenan in ma ba a ambace shi ba to kawai wannan lokacin yakan zama mulgatun ne la amala yanzu faɗin Allah subhanahu wa ta'ala da ya ce wa ma muhammadun illa mi rasulun yanzu kun ga akwai illa a ciki ko ga na yayi mi ya gabata da haka wannan alwawu din zaka ce hasbu ma qabla halama Allah da hamil al ma din ba na fayu bace da haka zaka ce ma harfu na fayu mabani ala sukun muhammadu shine me mu'a wa ma muhammadu muhammadu mubtada ne to tunda mubtada ne da khabar a nan gurin wannan illa din da ke tsakiya zaka ce adatul istisna'in ne mulgatul la amala lahu saboda na fayu ya gabata an gane da haka kawai za ka yi lairabin wa ma muhammadun illa rasulun muhammad za ka ce mubtada ne rasulun kaba an gane amma inda nafin bai gabata ba kuma aka ambaci mustasna minhu an aka ce wa ma muhammadun in aka ce muhammadun illa to dole sai an kawo sunan da zai gaba sai ya zama to mansubun an gane da haka a nan gurin wannan illa din zaka kaddara kamar ba ta ne ma akrama almuallimu illa iyaka illa din zaka ɗauka ba ta da wani tasiri wajen yin cikin an gane to bari mu karasa saura kwaɗe shi kenan huwa muli'un bil yana ci gaba da wasa huwa na mu ce damirun munfasilun damirun munfasilun lil ga'ibi na wanda baya nan huwa مبني على الفتح في محل رفع مبتدا مولئ شيني خبر مبتدا مرفوع باللعب الجار والمجرور الله يسامح داتي السلام عليكم ورحمه الله Mama Ahmad, bari na baka.